أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da من karɓa وأن kyawawan هنا الخير alkhairi ya gafarta كورا kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo huwa waliyu zalika wal qadiru alai ba haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta hudu da wannan wata mai albarka watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ta yi daidai da a takwas a tara ga watan biyar na wannan shekara ta miladiya dubu biyu da goma sha tara muna nan dai a suratul araf za mu tashi aya ta ɗari da casa'in da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نعم Allah maɗaukacin sarki a waɗannan ayoyi masu albarka waɗanda muka faro su tun ajiya yana bayyana wa mushirikai gajiyawan ababen shirkansu gajiyawan gumakansu da ababen da suke bauta ma koma bayan Allah cewa ba za su tsinana musu komai ba Allah maɗaukakin sarki ajiya don mu zo na ayan Ya ce a shirku na mala ya kuluku wa hum yukhlaqun yanzu mutane za su rika haɗa Allah da waɗansu wanda su ba sa halitta wahum yukhlaqun su ma kansu halitta su aka yi kai da su ɗin a lebul ɗaya kusu dukkan ku biyu ɗin Allah ne halicce ku to ta za a yi ka sake Allah mai halitta mai maka komai mai maka gata ka rike ɗan uwanka abokin halitta irinka wanda kuke disable dukkan ku nema kuke a wajen Allah amma kai ka sake Allah kai ka rike shi wayya maka Allah ce wala yastati'una lahum nasran duk waɗannan gumaka da bokaye da ababan da mutane ke bauta wa su sake Allah ko kaga ana bauta ma kabari ko na cikin kabari Allah ce dukkan su la yastati'una nasrakum Allah ce la ba za su iya taimaka muku da komai ba wala anfusahum yunsarun ballantana su karan kansu ma ba sa iya taimaka wa kansu balle su taimaka muku to me na ɓata lokaci akan su inji Allah ka kwana kiran na kabari dai Wali ne sharifi ne wani iri ne shehi ne da aka binne a ciki wani irin mutum ne ba zai taba iya fitowa ya taimaka maka ba ba zai taba fitowa ya liƙa maka wani abu ba ba zai taba fitowa in wani abu ya taso maka ya fito daga kabarin ya tunkuɗe maka wannan abin da ya taso maka zai cutar da kai din ba zai iya ba shi ma yana fama da kanshi a kabari bai san me ya tarar ba wa in tad'uhum ila al-huda da za ku zo ku tsuguna a gabansu in ji Allah su waɗannan ababen da kuke bauta wa in dai ku yi ta roƙonsu ku yi ta kiransu ku yi ta kiransu su shiryar da ku zuwa ga wani alkhairi su sama muku wata hanya da za ku yi arziki la yatta ba za su taɓa ba za ku taɓa binku ba da za ku kira ku ilal huda zuwa gani alkhairi ba za ku bi ku ba in ji Allah subhanahu ta'ala sawa'un alaikum kai su fa gumakan nan da kuke kiran su kuke bata lokaci a kansu ko mutane da kuke kira kuke bata lokaci a kansu kuna bauta musu ko kabarurrukan da kuke jingina a jikinsu kuna kiran waɗanda suke binne a cikinsu Allah ina ga muku sufa daidai ne a wajensu kun kira su da ba ku kira su in ma ba an tun sami tun ko ku kira su ko kada ku kira su su dai ba sa ji kuma ba za su ma taimaka muku ba to ɓata lokaci ne da kiransu da rashin kiransu in duk daidai ne a wajensu don ba sa jinka Allah ce ko da sun ji ba ba za su iya amsa maka bukatanka ba Allah ce innal ladina tad'una min dunillah Allah ce ina ƙara tabbatar muku lallai waɗannan da kuke kira ku bar Allah kuke bauta musu ku bar Allah din na fa ibadun su ma bayi ne amsalukum irin ku bayi ne irin ku fad'uhum ku je ku kira su inji Allah ku wuni kiransu ku je gaban gumakan ku kwana kiransu ku wuni kiransu ku kwana ku yi shekaru ma kuna kiransu falyastajibu lakum su amsa muku mu gani in ji Allah ku je ku kira su in za su amsa su amsa muku in ji Allah ka yi shekara a jingine a jikin kabari ka kai ta kiran na ciki din in ji Allah ya ce ya amsa maka in mana in kuntun sadiqin me yasa tunda kuke kiran su shuru kuke ji ba su taba cewa na an ba ku je ku kira su in ji Allah ba za ku amsa muku ba don me bayi ne kaman ku kuma sun kai matsayin da ma ba za su ma iya magana ba Allah ya ce idan wani abu ya taso muku ku kira su mu gani za ku amsa muku su tunkuɗe muku wannan sharrin da kuke kiransu su kare ku daga gare shi ko kuma idan wani arziki ne su amsa muku su ce za su baku Allah ce ba za su iya amsa muku ba in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya ko masu bauta musu din in kuna da gaskiya ku kira su su amsa muku in dai ba su amsa ba to su sake su kawai ku rabu da su in ji Allah subhanahu wataala Allah ce ku kalli ababen bautan nan naku da kyau mana gumakan nan alahum arjulun yamshuna biha suna da kafafuwa ne da kun taba ku ga sun tafi haka sun yi tafiya ballantana in ka kira shi zai zuro a guje yanzu kaninka ko dan uwanka ko wani naka ko abokinka in wani abu ya taso maka ko maciji ko wani abu in ka kira shi zai zo a guje ya taimaka maka ku ku abin nan ko ya kare ka ko ya taimaka maka ku magance wannan abun amma kan nan ku duba ji Allah suna da kafa kafan nan nasu kun taɓa ganin sun yi tafiya am lahum aydin yabtishuna biha ko kun taba gani sun motsa hannayensu haka har kun danko wani abu ballantana ka roƙe su su su su su damko su baka ko ka kira su ga wani abu ya taso maka su tako da kafan su zo Allah ce kun taba gani sun taka da su kun taba ku ga sun mika hannayensu har yanda in wani abu ya taso maka za su iya sa hannu su tunkuɗe wannan abu am lahum a'yunun yubsiruna biha ko kuma ku kalle su mana suna da idindinan da suke gani da su ne ba su da idanuwa da suke gani da su idan kana jikin shi ma har abun ya zo ya kama ka a jikin gunki ya tunkuke ka baya gani ma da ya ce wani abu na zuwa hannun shi bai motsa ma bai ma da hannu ballantana a ce zai kare ka am lahum adhanun yasma'una biha Allah ce ko suna da kunnuwa ne da suke jin kiran ku da kuke musu ba su da kunne ba fa ji ba su taba tafiya ba ba su taba miƙa hannu ba ba su taba kallon ku su gan ku ba amma kullum ku wuni a jikinsu ku yi shekara da shekaru a jikinsu hmm? yanzu in kai da wani abu yana taso ma za ka ɗau sanda haka sanda haka ka ɗan bige abin ko wani abin da kake da shi ka kare kanka amma su fa ba sa gani ba sa ji ba sa tafiya su matsa daga inda suke sannan kuma ba su da hannayen da za su iya kare kansu daga wani abu to me amfanin waɗannan me za su amfane ka da shi Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam su waɗannan masu bauta wa gumaka din kuliku shuraka'akum ka ce musu su kira gumakan nan nasu da suke haɗari da su in ji Allah su maka taron dangi ya Muhammad ka kira su ka yi inviting nasu su maka taron dangi su bige ka mu gani ji Allah in za su iya a kira dukkan gumakan a tara su ko da ɗari ne a nan ka shiga cikin su in ji Allah kaga za su iya dukan ka ka ce su kira su su gayyace su ka ce musu summa kiduni kiduni ku cutar da ni ku jake ni ku mu wani abu ku kada ni a kasa bana fala birun kada ku saurara mun kaga in za su iya duk taron su nan shirme ne da an haɗa su a tara su a tara su guma kan nan su cika masallacin sai ka shiga cikin su ba abin da za su maka da suna iya yin wani abu da sai taron dangewa annabi Ibrahim lokacin da ya zo ya sassare su da gatari ya bar su da sun dan ka sun yi wani abu hmm? da sun cutar da annabi ibrahim to ba su kare kansu ba ba su gama lokacin da yake zuwan ba ba su ma gudu ba saboda ba su da kafa ba su ma sa hannu suka kare ba saboda hannun bai motsi sannan ba sa jin lokacin da ake sare wancan kaga ai kuma kan da yawa ya sare da ya kamata in suna gani suna ji za su ga ai an fara da wancan za a zo kansu amma babu komai haka annabi Ibrahim ya gama da su saboda haka ka gaya musu su je su haɗa su, da duk abin da za su iya yi na kaidi su nufe ka da shi ya Muhammad ka ce ni na faɗa ka faɗa musu su tara duk kaidinsu da su da su da allolin nasu da gumakansu kada ma su saurara maka su raga maka kada za su iya cutar da kai ka ce musu inna waliyyan lahu ni majikincin al'amura na mai kare ni shine Allah allazi nazzala alkitaba wanda ya saukar da wannan alkur'ani to shine ni abun gata na abun fariya ta abun alfahari na shine majikincin al'amura na shine mai kare ni Hmm? ku kuma kanku wato Allah yana kwamfiyari shi annabi Muhammadu mai bauta wa Allah gaskiya Allah ya yi challenging din wanda zai taba annabi ya zo ya taba shi su kuma gumakan su ma su yi irin wannan su ce masu bauta musu su ma su ce a wani ya taba ku mu gani ba za su iya karewa ba ai don ba sa matafiya ba sa matafiya to kaga bambancin Allah Muhammadu mai rai kenan da Allah waɗancan mushrikan wanda ba sa iya komai wa huwa shi Allah na innan da nake tutiya da shi shi wanda shi ne majibincin al'amura na wanda ya saukar da alkur'ani nan wa huwa yatawalla salihin shi ne majibincin duk wani salihin mutum na kwarai in ka riƙe Allah din ka zamanto na kwarai to in Allah da Allah maɗaukakin sarki yana cikin kare ka shi zai cibinci al'amuranka shi zai lamunce maka komai kamar yadda hadisin kudusi ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yace zai iyayya da masoyina in ji Allah salihi nagartaccen bawana to Allah yace na shelanta yaƙi akan wannan mutum Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi ina tabbatar muku fa in ji Allah waɗannan gumaka da ababen da kuke kira kuke bauta musu min duni kuka kyale ni koma bayana to ina ƙara tabbatar muku la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakonku a nan duniya ba haka ba za su iya kare ku daga shiga wutan jahannama gobe kiyama ba wala an anfusahum yansurun su ma karan kansu ba za su iya kare kansu ba daga dukkan wani abun da zai cutar da su wa in tad'uhum ila huda da za ka kira su su waɗannan gumakan su shiryar da kai zuwa ga wani alkhairi zuwa ka samu ga samun wani alkhairi to la yasma'u ba sa majin kiran naka saboda ba su da kunne ba sa ji yanzu kai idan ka kwana kana nafila kana addu'a ya Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka azurta ni sai ka ga Allah in ya shiryar da kai zuwa ga wani aiki da za ka yi ka samu wannan arziki tunda ba dunkulo shi ake aje homa daga sama ba ina fata an gane ko sai Allah baka tunanin bari in bude shago ko Allah baka tunanin kai ana daukar aiki bari in kai ka Kaduna to he ka ga sakamakon addu'an da kai din Allah sai ya guiding naka Allah sai ya nuna maka wata hanya da kana zuwa kana kai takardunka ko kana neman aiki sai kaga Allah ubangiji ya maka muwafaka saboda ya ji addu'anka ka ke shi ya ji addu'an naka to sai ya shiryar da kai zuwa ga abin da kake so din amma Allah ce banda waɗannan gumakan ta kwana kiran shi kawai yanda yake haka a bushe inna haka kawai yake baya maji Allah ce wa tarahum sai kai ka ga gumakan nan nasu yanzuruna ilayka ga kaman idon su haka kawai suna kallon ka amma wahum la yubsirun ba sa gani an musu ido da komai in ka tsaya gaban shi gashi kawai yana kallon ka amma Allah ya ce la yubsirun ko su kuma masu bauta ma gumakan da za ka zo gaban su kai ta musu wa'azi ku daina ba kyau wannan shirka ne ku daina bauta wa na kabari ku daina neman falalan na kabari ku daina sai ka zira maka ido kawai suke yi suna gani kama kai baka san ma abin da kake ba kana so ka raba su da waɗannan allolin nasu sai ka suna kallon ka ga ido na zuru-zuru amma la yusirun al-haqqa ba sa kallon gaskiyan da kake faɗa musu din in ji Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah na'am قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي Na’am, Allah maɗaukacin sarki cewa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya Muhammad fita harkar waɗannan kawo, rabu da su, ku bil afuwa, ka mu'amalance su da afuwa, ka rika afuwa, ka rika yafiya bisa baƙaƙen maganganu da suke faɗa maka, maganganu na cin mutunci su ce maka kai mahaukaci ne, su ce maka mawaki ne. su ce maka kai boka ne su ce wannan qur'ani bokanci ne da irin karyata ta da cin zarafi da suke maka khudil Abba ya muhammad ka ka ka ka zamanto mai afuwa ka mu'amalance su da afuwa da yafiya wa abur bil urfi kai dai kai ta ummuni da kyakkyawan aiki kai ta kira kai ta da'awanka kawai ka rika nuna musu hanya madaidaiciya wa a'rid anil jahilin ka fuskan fuskanka ga barin wato jahilai da irin maganganunsu da irin cin zarafin da suke maka ka tsaurace musu ka da fuskanka ka yi kaman baka ji ba kawai ci gaba kawai da da'awarka ka zamanto mai haƙuri mai afuwa mai yafiya kuma mai kawar da kanka daga irin maganganu na takala da maganganu na banza da jahilai suke faɗa maka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace wa ibadu rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama Allah ce bayin Allah na kwarai wanda suke tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa wanda babu alamun girman kai da nuna isa da takama wa idza khatabahumul jahiluna idan jahilai suka tsangwame su qalu salama idan sun su sun ɗage wando irin na sunna sai ka ji an sa musu suna idan sun gansu da gemu sai ka ji an musu habaici idan sun gansu da wata sifa ta addini sai a musu habaici wa idza khatabahum jahiluna qalu salama idan waɗanda suka jahilci addini suka jahilci shari'a suka jahilci manufofin shari'a suka jahilci manufofin waɗannan sunna da suka bari din da ake musu izini da su to idan wanda suka jahili zai yi su dan suka takare su ce salaman kawai a zauna lafiya su kau da kai bi ma'ana ba sa mayar musu da martani kuma yadda Allah madaukakin sarki ta cikin suratul tafsir wa wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin tace idan musulmai mumunai suka wuce gaban kafirai ya ta gama zuntar su rika musu zinke suna rada suna nuna su da yatsa suna cewa kalle su da Allah kalli yan wandon su kalli gemus kalli rigar shi duk fashi kalle shi kaza kalle sai su rika kallon waɗannan sifofi na sunna na musulunci da annabi ya ce a kamantu da su din to su din ake kira ana zagin su da shi ana musu izgili da shi ana takalan su mutum ya taudatai kai ga duk irin waɗannan ya kama gaban shi kawai ina fata an gane ko mutum ya mu'amalanci mutane kamar yadda Maryam alaiha salam ta mu'amalanci mutanenta lalle ce ba imma tarayinna min al-bashari ahadan Faƙuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima ma yawma insiya don mai takalanka akan wata sunna mai maka izgili ka kau da kai kai shiru kamar baka gan shi ba bature mai ce silence is the best answer to a kul kawai shiru kawai yayi tai yayi tai yayi ta haushi kana shiru he kaga ya gaji sai kaga ya gaji wuta idan bata samu abin da za ta kona ba tuni za ta mutu sai ita zafin ta ita zafin ba wanda ta kama dai mutuwa za ta yi Allah ubangiji ya mana muwafaka ya rufa mana asiri a wannan shine afuwa mutum ya zama to mai afuwa Allah ubangiji yana daga cikin sifofin mai wa'azi ya zamanto mai afuwa ya zamanto mai haƙuri ya zamanto mai juriya domin kira zuwa ga tafarkin Allah maɗaukacin sarki take yi dole sai afuwa fabi ma rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fazzan ghaliz al-qalb lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah da ba dan ya kai Muhammad kana mai tsana wato mai abin saukin mu'amala ba mai tattausar mu'amala ga mutanenka ba lan faddu min haulika da ka zamanto mai tsanani mara yafiya mara afuwa mai zafi mai tsekashashiyar zuciya da sahabanka gaba ɗaya sun tarwatse da barinka sun tuni da sun tafi saboda haka ka rika musu afuwa ka rika mu'amalantar su da afuwa wastaghfir lahu in sun kuskure ka neman musu gafaran Allah ka daga hannu ka ce Allah ka gafarta ma wani wa shawirhum fil in al'amari ya taso maka ka rika neman shawaran su amma abin da kaga shine daidai ka su da shi idan ka tashi kai azama akan shi fa tawakkal ala Allah kai tawakkali a bisa Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi Allah madaukakin sarki yace wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah ya muhammad a duk lokacin da kaji wata fizza daga shaytan wata irin fizza daga shaytan wato zuciyanka yana so ya kauce hanya zuciyanka zuwa gare su kaga shaytan yana so ya ka gabar farfi madaidaici to fasta'id ka nemi tsari daga Allah din Mu ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim ya kauce ma wannan abun kada ya yi muwafaqa wa shaitan akan wannan wata rana haka za ka ji mutum yana zaune sai ka ji shaitan ya ya whispering masa ya sanya masa wani wasu wasi a cikin zuciyarsa kawai mutum kuna zaune kawai sai ka ga ce kai zan je wani gu kawai zan dan fita in dawo kawai ah, to ina baka tun yau yau tun nazo muka ce za mu haɗu mu zauna a hira yau ba inda zaka ka yace wallahi wani abu ya faɗo muka ya kaga ya tashi ya tafi wajen saba Allah kawai ya dawo dan kawai ya wani irin kisgan zuciyarsa kawai to ya Muhammad al'amru li Muhammadin huna amrun li ummatihi wannan umurni da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama umurni ne ga al'ummarsa duk lokacin da kake zaune ka ji shaitan ya jeho maka wani wasi na saba wa Allah kai kaza ma kawai kai kaza kai kudin nan da aka kama ka dan wani abu ma da ka boye su ka nade su har ka boye a matsayin amana sai kai ka dan wani abu ma dan wani abu kawai kai kaza kaza kawai to in ka ji wannan fisgar ta zo maka to fasta iz billah ka nemi mafaka da kariya da tsari daga Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi Allah din nan da ka nemi ya kare ka din nan innahu shi Allah sami'un mai ji ne alimun masani ne da'iman za ka ga mai kira zuwa ga Allah ko mali ko mutum haka za ka shi dan kullu yana bin shi yana nace masa suna ce masa yayi kaza kawai kai kaza ai babu damuwa kawai kai kaza za ka tuba kawai musamman malami he shedan ya kawo maka ayoyin istighfari da ayoyin tuba da waɗansu ayoyi da cikin waɗannan in ka karanta su kenan kawai Allah zai yafe maka kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum ka samu yana samun irin shedan yana kokari ya shige shi amma Allah madaukakin sarki yana kare shi idan annabi ne ake ce masa idan ya ji fisgan shedan ga abin da zai ce annabi da kansa wanda shaydanin zama ya musulunta ba la amuruhu illa ah, bil ma'ruf shaydanin shi baya umurtar shi da kyakkyawan aiki to idan har annabi yana eh, ah, Allah ya ce yayi haka to ina gani da kai wanda yake kullum victims ne ma eh gwagwagwa ake da shaydan din Allah ya ce innal ladina taqaw Allah ce kun ga wato da'iban su masu tsoron Allah masu takawa wanda suke gudun sa'a wa Allah su yanda suke iba massahum ta'ifun min ash idan suka ji shaytan ya dan shige su haka shaytan ya dan shige su zai ɗan kawar da su tabakkaru sai su yi sauri su tuna su tuna su ce kai za mu fasake hanya kai wani abun fasake hanya yawanci tabakkaru fa idahum mubsirun sai ka ga kawai basira ta zo musu sanin Allah ya zo musu yawanci tunanin Allah maɗaukacin sarki sai ya gaggawan zuwa musu to sai su saman ma mafita kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah atake da mutum ya saba wa Allah ko sako zai zo masa sai tunanin Allah yayi saurin zuwa masa Hai, mu je club din nan ma sai ya dauki zai fita abu sai ya ne ce kai ba ni nake rike da raina ba fa wata ila fitana na karshe mace in na je in Allah ya zare raina fa in na je idan a hanya na yi karo na mutu fa idan na je ban dawo ba yanzu na yi mummunan karshe kenan ka a'udhu billahi a'udhu billahi minash sai kaga mutum ya natsu kawai ba mala ya da sai ta sa sai kaga ya koma ya zauna to mutumin da Allah yake son shi da rahama ko wasi na shaidani ya shigo maka sai kaga kai sauri sai Allah sai ya zo maka a zuciya sai Allah ya faɗo maka sai kaga ga ba za ka yi wannan abun ba to Allah ya ce dama masu tsoron Allah su haka suke mara tsoron Allah shi da shaidan in ya fizge shi zai bi ne kawai zai bi shi ne kawai kamar yadda Allah ce wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la Ka kaga sabanin su a alladhina taqaw kenan innal ladhina taqaw wanda suke da takawa da tsoron Allah su da shaidan ya shige su maza maza zaka ga tunanin Allah ya zo mutu sun yi istighfari sun nemi kariyan Allah ya kare su daga shaidan din amma su kuma ƴan uwan shaidanu daga cikin mutane wa ikwanuhum su kuma mutane kafirai masu sabon Allah fasikai sai kaga wa ikhwanuhum yan uwansu daga cikin shaydanu yamuddunahum zaka ga suna ta suna ta shigan su suna ta jawo su suna ta tsawaita musu wato abin ah, buri suna ta tura su cikin bata wahum kuma la yusirun ba sa wato takaitawa bi kawai su suke kawai duk inda shaitan yayi kawai bi suke yi Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكروا ربك في نفسك ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون نعم ألا مدوك في سركية وأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا لم تأتهم بآية idan kafirai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu wata hujja ko ya kawo musu wata mu'jiza ko ya musu wani abu kamar wanda suka nema su zo su tarar da annabi su ce in kai annabi ne na Allah da gaske ka ce kaza ya faru a nan gaban mu mu gani kaza ya faru a nan gaban mu mu gani su kullum abinda suke ana kiransu zuwa ga imani ana kiransu zuwa ga shiriya su kuma kullum suna neman annabi ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza mu gani in kai annabin gaske ne kullum su aikin su kenan ballantana idan aka musu fa ba wai imani za su yi ba kamar yadda Allah ya bayyana cikin suratul Isra yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun illa an kazzaba biha al-awwalun Allah ce babu abin da ya hana mu mu rika yi wa kafiran nan abin da suke nema daga annabi face dan na farko sun yi sun karyata mun san na yanzu ma ko ayyukan ba za su yi ma imani ba to shine idan lam ta'tihim bi aya idan suka nemi annabi ya musu kaza ya musu kaza idan annabin bai yi ba bai yi ba kalu sai su ce masa a ah, laula tabaitaha me yasa ka nemi hakan daga Allah ba ka nemi Allah yayi abu mana ba ta ce Allah ka na iya komai ba shi a bisa dukkan komai mai iko ne zai iya yin komai to mun nemi mana kaza misali akwai randa suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in shi annabin gaske ne dutsen safa da marwa ya maida musu shi gold zinari ya maida musu shi zinari ko su ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wato abin hawa lada kenan abin hawa rufi matakala ya jingina shi ya kafa shi ya hau sama ya hau sama din yayi ta tafiya yayi ta tafiya saman ta bude a idon su annabi ya shiga saman ta budo sai ya je ya sauko da Allah din da mala'ika Jibrilu din su biyo kan wannan matakalan lada din su sauko a gaban su a musu wa'azi ya ce ya yi wa'azin ya ce Allah ne ya faɗa ga Allah muna gani shi kuma Jibrilu da ya saukar da Qur'ani ya ce eh haka ne ni na saukar masa a zo a yi wa'azin da su din duka a duba irin abin da suke nema Allah maɗaukacin sarki ya musu Ta abubuwa daban-daban na ta'annuti to shi ne annabi ce ni ba an aiko ni ba ne don kawo ujiza ni an aiko ni ne don wa'azi kawai na wa'azi ne kawai ina Allah ya ce idan suka nemi abu baka mutu ba sai su nace maka su ce laulas sabaita ha me yasa baka nemi abun a wajen Allah Allah ya maka shi ba to kul ka gaya musu ga amsa inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni nawa kawai umbi ka'ida bi wahayin da Allah ya dokokin da Allah shi fil amun ni su nike bi abunda ba a ce yi ba ba ruwana da shi ni na wa wa'azi in bi doka in bi ka'ida in isar muku da sako nawa kenan ba an aiko ni bane don kawo muku mu'jiza ku nemi kaza a muku ku nemi kaza a muku ku nemi kaza a muku ba shi bane ya kawo ni ni ina bin doka ne da ka'ida ina takaita kaina ne akan abin da Allah ya takaita ni akai shine abin da wahayi yake mun kai kaza kai kaza abin da ba wannan ba ba ruwana da shigansa ba ruwana da shigansa saboda haka hada mafairu min rabbikum ga wannan qur'ani mai fayyace abubuwa mai bayyana abubuwa da dokoki domin idan aka ce mutum yana da basira bi ma'ana yana da ilimi yana da gane abubuwa to ga hada basairu ga wannan qur'anin na zo muku da shi basairu wanda zai fayyace muku ya bayyana muku komai ku samu basira na tafiyar da rayuwanku ta duniya ku samu basira na gamuwa da ubangiji ku yadda za ku mu'amalance shi ku samu basira a cikin alkur'ani nan ta yadda za ku samu kanku a cikin aljanna gobe kiyama ku tsere ku tsere ta daga wuta ga shi na zo muku da shi kai tsaye min rabbikum daga ubangijin wa hudan kuma shiriya ne shi wannan alqur'ani wa rahmatun rahama ce a cikin sa idan kuka bi shi amma balle kauni yuminuna ga wanda suka yi imani da shi ne kawai yake zama musu rahama ga wanda suka yi imani da shi ne kawai yake zama musu shiriya ga wanda suka yi imani da shi ne kawai suke karuwa da basira da bayanai a cikinsa to dawa nan, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farkon suratul ahzab yace ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqina inna Allah kana aliman hakiman wattabi ma min rabbika inna allaha kana bima wakila haka yace ya kai wannan annabi Muhammad sallallahu ka tsoraci Allah ka Muhammadu kafirina kada ka yadda ka yi wa kafirai biyayya akan wani ra'ayi su da ya saba wa Allah kada ka yadda ka musu biyayya su ce a zo a haɗa kai ai kasa ɗaya muke za a zauna lafiya ai Allah ɗaya ne za a bautawa a haɗa kai kawai da namu ɗin ka karɓi namu mu karɓi naka mu haɗu kawai ranar da za a yi naka a yi ranar da za a yi namu ka zo kawai a haɗu a yi kawai saboda ƙasa ta zauna lafiya kar a samu matsala cikin al'umma kar a samu rabuwan kai ka a yi kaza kaza to ka ji tsoron Allah kada ka yadda ka yi wa kafirai biyayya da da'a akan abin da suka nema daga gare ka wanda ya saba mu ni Allah da na aiko ka ne za ka yi wa da'a haka nan ma munafiqina kada ka yadda ka haɗa kai da munafukai sam inna Allah lalle Allah idan kai haka din ma to kana aliman Allah yana sane kuma hakiman mai hukunci ne zai hukunta ka sai ce masa to abinda nake so ittabi ma yuha ilaika ka rika bin guideline kawai na wahayi wahayin da muke maka inda wahayin yayi nan zaka yi kawai shi zaka bi min rabbika wanda zo maka daga Allah inna Allah lalle Allah kana bima ta'maluna khabiran mai bada labari ne ga abinda abinda kake aikatawa kada ka kuskura ka biye musu Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamini thumma laqata'na minhu Allah fama fama ahadin ah, min ahadin anhu ajizi nace da annabi ya faɗi wani abin da sa'anin abin da ni Allah na aiko shi da shi to yace da mun kama manzon Allah Muhammadu mummunan kamu na azaba kuma da sai mun yanke masa jijiyoyin wuyansa nan wanda in aka yanke su mutum ya mutu kuma babu wani da ya isa ya kare annabi Muhammadu daga wannan walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalilan idhan la azaqnaka ضعف الممات وضعف الحياة ثم لا تجد لك به علينا نصيرا دا كا كسكرا دا با دون muka tabbatar da kai ba muka kafa ka da da karkata zuwa gare su da ka kuskura ka karkata zuwa gare su kuwa, da mun ɗanɗana maka azaba kuma babu wanda zai kwace ka abinda Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ne a ce ke tabbatar mutu walaula an sabbatnaka da ba don mu muka tabbatar da kai akan addinin nan ba da ka zame ka shi yasa daga cikin addu'a annabi din kullu ke cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika kullum wannan addu'an tana da muhimmanci musulmi ya rika yin ta a cikin addu'o'i musamman ma a cikin sujada addu'o'i ne masu muhimmanci guda uku Allahumma ya muqallibal qulubi ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya Allah har ku mutu ban kauce ba Allahumma inni as'aluka husnal khatima Allah ina roƙonka kyakkyawan cikawa Allahumma rzuqni taubatan nasuhatan qabla al-maut Allah ka azurta da tuba ta ƙarshe ta babu komawa kafin mutuwa ta waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci Allah ubangiji jama'a muwafaqa Allah madaukakin sarki yace wa idza quri'a al-qur'anu ku musulmi a duk inda kuke idan kuka ji ana karanta alkur'ani ana bayyana muku dokokin ƙur'ani da halal da haram da dokoki kaza ba kyau kaza ba kyau ku bar kaza ku bar kaza ku yi kaza yana da kyau Allah ce Fassani ulahu ku tattaro hankulanku gaba ɗaya ku tattaro tunaninku gaba ɗaya da jinku ku saurara da kyau ji na fahimta ji na tadabburi wato kuna ji kuna la'akari da abin da ake faɗa ba wai mutum ya ji qur'anin nan kawai kamar waƙa kawai yadda zaka je ta tasuni a'a ka tattaro hankalinka da tunaninka da basiranka ka saurara wa qur'anin nan da kyau inji Allah wa an sannan kun shuru yayin da ake karanta alqur'ani ba a surutu ba a hayaniya ba a kowa ba a abin nan shiru ake a saurara don magana ce ta Allah ba ta ta ta wani ba hatta annabi ma wanda ba Allah ba Allah ce la tarfa'u aswatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون كذا كيدك أدى مريوين كسما دا مريم من الله صلى الله عليه وسلم wato idan lokacin da yake raye kenan bayan annabi ya mutu duk inda ake karanta sunnan annabi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin nan ko da ba ka kimanta shi to ka kimanta maganganun da yake karanta na annabi ka saurara kada ka yi surutu ko a ɗaga murya a wajen ko mu fiye kunna waya ya yi ta yawo yana ɗaga murya ba a yi wala ta jaharu lahu bil qawli ka jahari ba'd ku daina kiran annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu kawai tsirara ba tare da girmamawa ba yadda baka yadda kake kiran abokinka ibrahim zo mu tafi da allah abubakar zo mu tafi to annabi kar ku kira shaka ka ce Muhammadu ina kwana a'a ko babanka ai baka zuwa ka ce mai dan Juma ina kwana ai dole ya ka sa kai da me da baba baba ina kwana in kuma waje ne na boko ka ce dadi dadi ina kwana ce lafiya kalau lafiya kalau alhamdulillah ai a londa ya karatu a sai ka kaji dadi na fitowa dadi da ce wani dadi akwai ka ce baba in kuma sauran garin su ce fofi ka ji an kira ka fofi to nan za a kafsa kenan nan za a kafsa nan gaba sai a hankali kenan to Allah ya ce wallahi in ana karanta sunnan annabi kawai kuna ɗaga murya kuna surutu an tahbata amalukum wallahi dukkan ayyukan alherinku suna iya lalata in ji Allah wa antum la tashkurun ba tare da kun yi filin ba ba tare da kun sani ba dukkan ayyukan kai kaga sun lalace to idan hadisan manzo Allah aka ce fa ina da qur'ani wa idza quri al-qur'anu idan ana karanta al-qur'anu fastami'u lahu ku saurara sauraro na basira na hankali wa ansitu ku shuru in kuka yi haka in ji Allah turhabu zan ku rahama ku duba wanda za a bata aikin ku wannan kuma rahamar Allah za ta sace ko ba ka ba masama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyat hum rahma wa haffathum malaika wa dhakarahum Allah fi man indahu Allah ce rahama ta za ku samu rahama ta za a gafarta muku to bi ma'ana idan ba a yi shiru ba kenan opposite rahaman kenan shine zai samu mutane Allah rufa mana asiri Allah ya ce wa sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasqur rabbaka fi nafsika annabi aka umurta da dukkan wani musulmi idan zaka zaka ambaci ubangijinka zaka yi zikiri zaka yi azkar zaka yi azkar zaka ambaci Allah subhanahu ta'ala to ka ambace shi fi nafsika daidai level din me kanka ka rika jiyar da kanka kawai misali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله within yourself kawai ka riƙa jiyar da kanka kawai Allah ya ce tadarruan ka zamanto mai kaskantar da kai mai tawalu wa kuma ka yi shi a ɓoye kana jin tsoron Allah kana yi shi a ɓoye wa dunar jahari ba sai ka da murya an ji ala speaker ba ba sai an yi taro ana la ilaha illallah la ilaha illa sai an dada Allah ce dunar jahari ba sai ka expose ba sai ka bayyana ba ni ka wa kake ambata ba Allah bane sai ka daga kamar yana nesa kamar yana nesa wanda yace a kulma. in tuddu ma fi anfusikum aw tudduhu yuhasib ko ya alamhu abinda ta faɗa ko baka faɗa ba yana zuciyarka Allah ya sani manzo Allah ya ya faɗa da murya ce kai ku sassauta murya wanda kuke kira ba kurma bane Allah yana kusa da kai to ga aya dai wa dunal jahari min alqawli ba sai ka bayyana abinda kake faɗa din ana ji ba kuma ku rika ambaton Allah bil huduwi da safe wal afali da yamma shi yasa muke da askar na safe da ne na safe da yamma ga sunan waɗansu su anan subhanallah abun nan asbahana wa asbaha al-mulku lillah amsayna wa amsa al-mulku lillah walhamdulillah ga sunan askar na safe da yamma wanda mutum yake yi Allah ya ce wala takun minal ghafilin kada ku kasance tamkar wanda suka mance da Allah ba sa ambatan shi ku gafala wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika sayatuhumul ghafilun karabkana kawai ba ka kiran Allah ba ka ambaton Allah subhanahu in kana yawan ambaton Allah da abu ya same ka shi ma Allah zai zai kawo maka dauki mala'iku za su ce ya ya ya Allah ya Allah muryan nan da ya saba ambaton ka fa mun ji fa yana cikin damuwa wani abu ya same shi sai ku ku kai masa agaji to amma mala'iku ba su saba jin muryan ka ba ba su saba jin muryanka ba saba jin muryanka ba Allah rufa mana asiri Allah ce innal ladina inda rabbika ka sani ya Muhammadu mala'iku da suke can wajen ubangijinka kusa da ubangijinka la yastakbiruna su ba sa girman kai ka gani ga su can kaga wanda yake kusa da a ce yana kusa da shugaban kasa fadan shugaban kasa ya yake jin kansa ba a kare shi a rukuwa ba a kare shi abin da ya ga dama zai kawai an yana kusa da kwamishina yana kusa da IG yana kusa da chief of yana kusa da shugaban kasa to su waɗanda suke kusa da Allah mala'ikunsa sun fi kowa walu kuma ba ka samun su da girman kai ba ta samun su da girman kai innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati ba sa nuna girman kai da tawalu da sun koyar da kai wajen bauta wa Allah wa ta'ala wa yusabbihunahu kullu suna cikin tsarkake Allah wa lahu yasjudun kuma suna yawaita yi masa menene sujada to mutumin kirki da yake gani ya girma ya girma ya kai wata matuƙa ba girman kai yake ba a same shi ya ƙara kusantan Allah da yawaita sujada da nafilfilu a gare shi ina fata an gane ko a same ka babban mutum ne mai makami mai girma amma a samu kullum kana cikin tsarkake Allah da masa sujada shine ka zama babba shine ka zama babba amma babban da babban da shi yana gari nafila ba tashi ba babba ne Qur'ani ba ba nashi bane wannan babban gwaza kenan wani irin makani din na ka san kasan nan shi abin nan ne mai yake da shi eh haƙi menene ko menene in ka ji shi daban yake ma mana gara kanana ina fata an babban mutum da ya kai matsayi shine a same shi kullum yana sunkuyar da kansa wajen yawaita yau Allah jada, da tsarkake Allah da tawalu'u da kaskantar da kai wannan shine babba kenan da fata Allah ubangiji ya mana muwafaka ya sa mu dace na'am wa alaikum salam alaikum salam na'am na'am eh, eh eh ya maimaita daga nasi zuwa sabbi ɗaya kenan ya maimaita kuma daga nasi zuwa sabbi ya yi izu biyu kenan a yi ta maimaitawa a yi ta maimaitawa tunda abin da Allah Ubangiji ya bashi kenan amma bayan ramadana din sai a ƙara zuwa kuma suwan nazi'ati tsarawa ko za a yi karya ce sabbi ya samu <laughs> rayuwa ta shi kenan a mutum kullum ana fata ya rika improving yana karuwa yana karuwa yana karuwa wannan shi ne na'am a'a laysa alwasilu bil mukafir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai zumunci ba shi bane wanda zai rama a ce wane ya zo ni ma zan je masa a to wannan ai ramawa kai ma ai ai innamal wasilu man idza quti wasala mai zumunci shine idan aka ƙi wani ce ba ni ba kai ba zan sake taka wajen da kake ba ba zan ta sake taka gidanka ba to irin wannan shine wanda in kai ta zuwa wajen shi kai zumunci idan dan uwanka ya faɗa maka haka kace to yanzu ne mana fara zuwa wajen ka ma shine mai zumunci wannan ba wai wanda wani ya zo ni ma bari zan je wani na zuwa wajena ni ma zan je wajen shi to manzo Allah ce wannan ai ba zumunci bane yayi ne garama amma mai zumunci shine wanda ƴan uwan shi suka yanke masa shi yana bin su to shine mai zumunci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Amin ya rabbal alamin. آمين يا رب العالمين to Allah saka su karama da alheri to bayan haka akwai ma wanda suka turo addu'o'i da yawa daban-daban na rashin lafiya na biyan bukatun da basu bayyana ba muna roƙon Allah ubangi ya biya ma kowa bukatarsa ta zahiri da ta baɗini da wanda ya sani da wanda bai sani ma ba gaba daya da wanda ma ya nema a masa da wanda ba bai nema a masa din ba Allah ubangi ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya bayan haka akwai wata takarda ta zo mai suna Ramadan Bohol Bonanza Ramadan Bohol bonanza wato bonanza ne na tonon bohol ga wanda yake tona bohol a wani waje saboda abin eh, samun sadaka jariya ko taimakawa jama'a to akwai wata kungiya wani kamfani mai suna Logan and Drilling Nigeria Limited wanda yake kasar India reshen shi yana nan Kaduna wato sun sauƙaƙe wa mutane kuɗin yin bohol akan naira dubu ɗari biyu da hamsin kawai suke karɓa tare da yi musu famfo guda ɗaya a inda aka yi bohol ɗin wato don shan ruwan mutane wato idan kana so ka tona bohol fi sabilin lahi to wannan kamfani ya yi rangwame suna karɓan dubu ɗari biyu da hamsin watakila ya fi haka ɗin shi sa su suke karɓan haka da kuma yin kan famfo guda ɗaya a wannan wajen ga wanda yake so ɗin akwai sunayensu a nan da lambobin wayan wanda yake bukata in zai zo a bashi da izinin Allah da fatan Allah ubangiji mana muwafaqa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء ya azizu ya يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم منا roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula muna tawassuli da zaman da muka a ɗakin ka Allah muna tawassuli da azumin da ke bakin mu ya Allah muna tawassuli da ayoyinka na alqur'ani da muka karanta Allah ka mana ludufi Allah ka yaye mana fitina na kashe-kashe a wannan ƙasa musamman ma jihohin zamfara da kuma katsina da jihohin da bangaren birnin gwari da hanyar abuja da kuma jihohin borno da yobe Allah muna roƙonka ya Allah ya Allah ka yaye mana wannan bala'i masu yin shi ya Allah ka shirye su in masu shiryuwa ne in ba masu shirya ba ya Allah mun roƙe ka ka isarwa mutane sharrin su da bala'in su Allah mun roƙe ka Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da natsuwa da karuwar arziki a wannan ƙasa kamu ya Allah mun roƙe ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka taimaka wa shugaban kasa Allah ka taimaka masa ka masa muwafaqa ka iya masa inda ba zai iya ba Yaran bal'alami alamin alhamar rahimin gwamnonin da ka bamu ya Allah mun roƙe ka ka iya musu ka sanya su su zamanto shugabanni na alkhairi wanda ma bai da alkhairi Allah ka taɓa zuciya ka sanya masa alkhairi Allah ka haɗa kan al'ummar musulmi a duk inda suke Allah mun roƙe ka ka mana rahama Allah ka karɓa karba mana wannan ibada da muke yi karba mana sallolinmu da dukkan ayyukan alkhairi da ake yi yan kasuwannin mu duk mai neman halal Allah ka masa albarka ka zubo masa alkhairi a duk inda yake komin sana'ar sana'arsa Allah ka zubo masa albarka marasa lafiya ka ba su lafiya ya rabbal alamin masu damuwa daban-daban Allah ubangiji ka yaye musu yan uwanmu da suke kwanci a makabarta Allah ka zubo rahama a su, ka zubo haske ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ka kare mana su daga shaye-shaye da sare-sare na ba gaira ba dalila ya Allah ka kare mana su daga الظالمين تريد أن فانيدة سنة تشد الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين